addu'a ta 124 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin la ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta in ba kai ba subhanaka dukkan tsarki ya tabbata gare ka babu tawaya a gare ka inni kuntu min zalimin ya Allah lalle na kasance cikin azzalumai ya Allah na zalunci kaina ya Allah ka yafe mu wannan hadisin na Sa'd bin Abi Waqqas ne ya ruwaito shi daga annabin tsira sallallahu alaihi wasallama imamu Tirmizi da Imamul Hakim su suka fadda shi a cikin sayensu cikatan hadisin shine manzo Allah ya ce da'awatu zinnun iz biha addu'ar annabi Yunus da ya addu'a lokacin da kifi ya haɗe shi ku duba fa annabin Allah guda wai a ce kifi ya haɗe shi da ya ta addu'a kuma Allah ya kubutar da shi ya fito daga cikin kifin kifin ya haɗe shi ya shiga ruwa da shi ya shiga cikin tabo da shi katon kifi kai ya ga tashi hankali malam lokacin da ya fada cikin kifin ya tabbatar kifin ya haɗe shi to sai wannan addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ai kaga babu damuwar da ta wuce wannan ko ai shine alkarbu din kai ne zaka fada cikin wani yanayin da kana ganin dai karshe dai halaka ne zaka yi duk lokacin da ka shiga damuwa da kake ganin zaka halaka a cikin ta to sai kai wannan addu'ar wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin haka qur'ani ya kawo wa inna yunus lamin al mursalin iz abaqa ila al fulk al mashhun fasahama fa kana min al mudhadin sai Allah ce faltaqamahu al hutu wa huwa mulim sai kifi ya haɗiye shi sai Allah ce falaula annahu kana min al musabbihina da ba dan annabi yunusa ya kasance cikin masu yawan yin tasbihi ba wannan kenan la ilaha illa anta subhanaka kaga tasbihin kenan falaula da ba dan annahu shi yunusa kana minal musabbihina ba labitha fi batnihi ila yawmi asuna? Allah ce wallahi da yayi ta zama a cikin cikin kifin nan kifin ya cinye shi har zuwa tashin alkiyama fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين idan har annabin Allah mala ya faɗa cikin wannan masifar ya yi amfani da wannan kalmar da bai kai layi ɗaya ba ya kubuta yanzu ni da kai ya kamata a ce ba mu haddace wannan addu'ar ba wallahi malam ka gwada duk lokacin da ranka ya ɓaci ni dai na gwada amma kai ka gwada ka ji damuwa ka ji bacin rai al'amari na rayuwa dole ka gamu da bacin rai ka gamu da damuwa da tashin hankali to kurin ka rike wannan addu'ar ka yi ta tilawa ta kana maimaita wallahi malam sai ka samu waraka kai ma ka gwada ko ba sai ka sha kafino ba ba sai ka ji an maka allura ba ta bacci ba sai ka je ka ga likitan zuciya at-tabibun nafs ka je ka zauna ka ga yanzu wai abin da ake ciki wai idan mutum yana da matsala wai akwai likitan wato wato tabibun nafs ake cewa likitan rai ko likitan da zai magance maka damuwa rai kuwa kai talaka ne baka da kudi ina za ka fahimci wannan in suka kasa bacci damuwa ta dame su sai mutum ya je zauna a gaban likita sai likita ya rinka ma to kaga idan kai kaza ka rinka kula da kaza ka yi kokari ka daina shiga hayaniya ka daina kaza sai kai kaza ga waɗannan yan kwayoyi in ka sha za ka samu bacci ƙwaƙwalwa ka za ta yi fresh kaza kaza kaza a ci kuɗinka ba biyan bukata ga addu'a ga addu'a suna cikin likitocin da masu suna da tsada ma a gansu in gaya maka gaskiya Da wace zannun kenan sa kenan yunus alaihi salatu wassalam wannan zannun din Allah ne ya sa masa sunan yana da zannuni yana da yunusa kaga a can Allah ce wa zannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليكم كاغنا ظنون الله سامسا سيتشم كميتي وإن يونس كاغني يونس لمن المرسلين kenan Yunus din shi ma Allah ne ya sa masa akwai annabawan da suna da sunan nake guda biyu kaga annabi Isa Allah ya ambace shi da Isa kuma ya ambace shi da Almasih kaga sunansa biyu kenan ga Zalkifil zalkifil ana ce da shi aliyasa yasa sunansa biyu shi ma yunus zannun yunus isa da kuma almasihu da kuma zalkifil ana ce da shi aliyasa ga annabi ibrahim ana ce da shi al-khalil duk sunansu bibbiyu ga mu ma namu din duka su ma namu ne wanda aka turo mana annabi muhammad an ce da shi muhammad an ce da shi ahmad so ba mamaki cikin annaba akwai waɗanda suke da sunan naki wato biyu to me ake nufi da the nun din nun din nun ana nufin kifi shine ce wazan nuni ana nufin wato ma'abocin kifi kenan an gane ko mana sahibin nuni wanda kifi ya cinye kenan ya tuna da ubangiji damuwa da bacin rai bai sa ya manta da Allah ba har yana cikin kifi ma ita addu'a to duk wanda ya shiga damuwa ya wannan addu'a insha Allah Allah zai yayi masa muna fatan Allah ka yayi mana dukkan bacin rai da bakin ciki a rayuwa